Saminu Abdulrahman Ibrahim sunana ni ne mataimakin jami'ar Abubakar Tufa Abule University da ke Bauchi. Ni ne na yi tattara kan alkalmanan zaɓe na gwamnan jihar Gombe da aka yi na tabbatar cewa an yi wannan zaɓe sannan kuma masu takara sun sami ƙuri'u. To a ƙarshe dai na tabbatar cewa shi Muhammad Inuwa Yahaya na jam'iyyar APC bayan ya ya samu ah, ƙuri'u mafi yawa sannan ya samu ƙuri'a mafi yawa sannan kuma ya tabbatar da sauran abubuwa da aka gindaya shi ne ya samu ah, wannan zaɓe sannan kuma an mai da shi kamar ah, an kawo shi shine ne ya samu wannan zaɓe insha Allah. Jami'in tattara sakamakon zaɓen kujerar gwamnan jihar Gombe da na 'yan majalisar dokoki da kuma bayyana su Farfesa Saminu Abdulrahman Ibrahim a jabin da ya gabatar dangane da sakamakon zaben kujerar gwamnan jihar Gombe. Dan takarar jam'iyyar APC mai adawa Alhaji Muhammad Ino Yahaya shine ya ci zaben da ƙuri'u bakwai, a yayin da sanata usman bayero na jam'iyyar pdp ya zamo na biyu takwas, sabon gwamnan jihar gombe mai jiran gado muhammad inuwa yahaya ya bayyana godiyarsa kan nasarar da ya samu. Alhamdulillah na farko jama'a sun amsa kira. dama kuma jama'a ake neman aiwa kuma bukata shine mu gudu tare mu tsira tare da su kullum karfafa kai rana ke domin tafiyar mu nan kowa ya gani ya san ta cewa tafiya ce ta cimma nasara dama taken mu nasara daga Allah daga bisani na zagaya cikin garin Gombe inda na ga magoya bayan jami'ar APC suna gudanar da kaɗe-kaɗe da wake-wake don bayyana murnan su. idan muka za ku ɗa kaɗan zuwa jihar bauchi a nan an samu akasi domin kuwa jami'in tattara sakamakon zaɓen a jihar bauchin farfesa muhammad kari ya ba da umarnin soke zaɓen da ya gudana a karamar hukumar ta fawa balewa saboda soke ƙuri'u dubu arba'in da biyar sannan ya ce a sake sabon zaɓe nan da kwanaki ishirin da ɗaya sakamakon zaɓuɓɓukan da aka amince da su a yankunan ƙananan hukumomi goma sha tara na nuni da cewa jami'ar pdp ce take da mafi yawan ƙuri'u 469,512 sai mai binta jami'ar apc 465,453 abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya